Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Har kuskure Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wuri na kawo mu shekara ta kawo mu. Yau da hmm. ikon Allah hmm. muna asabar ta ƙarshe. Eh haka. Shekara ta 2022. Hmm. Kamar jiya shiga wannan shekara. To Allah ya nuna mana da mai rai da mai lafiya lafiya ita ce take ganin karancin kwanaki. Haka ne. Eh. shekara na gudu to muna godiya kwarai da gaske muna kuma gode wa masu sauraron mu gaskiya suka kasance tare da mu eh, duk wannan tafiyar da aka yi wannan tafiya da aka yi eh. farkon shekarar nan har zuwa ganin asabar ta karshe a shekara ta 2022 mm. kamar yadda muka alkawarta ga masu saurare mu ma muna godiya kamar yadda kuke kasancewa tare da mu muna godiya ta musamman waka a bakin mai ita ta fi daɗi ne da aka bari kyale masu saurare su sa da zumunci sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana gaishe gaishe mu za su ta'allaka ne akan barka da sabuwar shekara haka Alu salamu alaikum radio Amurka ina gaida ku ina maku fata alherin daga naku mai sauraron ku sagiru sule yankunan niyar Eh, maraɗi kuma maraɗawa ina maku fata alherin eh, lalle shirin da ya burge ni a cikin wannan shekara eh, na tsoho da shi da yaro mai sai da maganin nuka wanda tsoho ya ce a bashi loko na yan shawa wanda ya ta hawaye din nan yaro mai sai da sabon ya maza ya tsere tsoho da a ƙarshe yake tambayar wai akwai hancin nan nashi to gaskiya saboda allah da annabi ba ma ni kaɗai ba dukkan majalisa majalisar eh, sun ɗauki abin da ya banke su a wannan shekarar tsoho mai sai da maganin nan daga eh, eh, sannan kuma ina gaida kuɗin rediyo amurka ina gaida ka yakubu makeri da giris alherin ina gaida ku ina muku fata alherin daga naku tsagirin sule ss love da ke niger maradi kuma maradawa ina da kowa da kowa ina muku fata alherin ina da dukkan ma'aikatan ku, muna bin ku sau da kawa eh wallahi ina da kuma san sani da yan yaridar da ke kaf cikin rediyo cikin jamhuriyar Nijar ko kuma duka duniya gaba ɗaya na gaida su ina masu fata alheri. Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Malama Grace Aleri Abdu ta malamfashi da kuma Baba Yakubu Makeri na Gwamma da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To ni dangane da labaran da filin abar ya huce yake ba mu masu aro to gaskiyar lamari hakika ne kusan duk labaran da wannan shiri yake ba mu sukan ilmantar da ni kuma sukan nishadantar da ni duba da ganin cewa shirin siya ya zakulo labarai nagartattu sahihai ingantattu wanda za su ilmantar su faɗakar sannan kusan ya mana su domin mu ji tabbas wannan fili muna matukar alfahari da shi da fatan Allah ubangiji ya kara mu wannan tasha ta biyo ya Hausa albarka Allah kuma ya kara ma ma'aikatanta hikima da basira da hazaka kazalika ina ma wannan to share fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 cikin koshin lafiya Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheran da ke cikinta sannan zai amfani da wannan dama da filin abar ya huce ke bamu domin sada zumuncin mu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko zan fara gaishe da ɗaya daga cikin mai sauraron ku a kowane lokaci wato Alhaji Shafi'u Madawaki Innono tsohon shugaban karamar hukumar Sabuwa kuma tsohon kwamishina a jihar Katsina kazalika tsohon mai taimakawa gwamna jihar Katsina Kazalika ina gaishe da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba shi kuma famanan sakatare ne a ma'aikatar ayyuka da gidaje da sufuri ta jihar katsina wanda na san yanzu haka ma yana sauraron ku sai alhaji hassan kabur usman sarkin dawakin tsakar gida da ke kofar soro a cikin birnin katsina akwai yayana honorable bello bello damari da ke radio nigeria kaduna frcm sai mataimakina usman manika mai ruwa road funtuwa da kuma sakataren kungiyar murya jama'a wato Muhammad Sani Iliya Sabon Layi Katsina akwai Umar Sani Audi Katsina da kuma Aminu Isa Riga sai Abban Sultan wato Sanusa Hashim kenan kazalika ina gaishe da isan baba ali direban j5 da ke garajin manda kaduna da kuma maryam kasim abubakar iya da kanwar tata sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar gorobar cikin birnin katsina da fatan suna cikin koshin lafiya Salam biyu Hausa, sannan ku da aiki ya shan yana gaishe ku dukan ku musamman ni dai asali dare ke kawai yake burge ni a wannan cire da ke samu yadda kike dare nan ne kawai yake burge ni <laughs> to assalamu alaikum biyu america kuna tare da ali muhammad president na ong sasad ni'ima wadda aka sani da fada ni'ima da ke nan maraɗi jamhuriyar niger karce limanci magamar takwas gaskiya biyu amurka waga shekara da ta wuce sai mu ce allah ya ƙara kawo alkhairi ga kuma shekara ta gaba ta yi wannan zaman lahiya da kwanciyar hankali a yau amurka kun yi rawa gani akan abin da kuke yi na alkhairi sirtu dai in ka saurari labarun na shirin abar ya huce to ka ƙare da sauraron komi saboda yau in aka baka labari kirna an kashe mutum dubu kaza eh, a somalia suna da yunwa ethiopia shi dai nan daban-daban to da ka ji shirin abar ya huce sai ka dawo cikin nishadi da jin daɗi saboda shi shirin abar ya huce yana walwale maka dukkan wasu matsaloli wanda ke cikin ranka don haka muna godiya muna godiya kwarai muna fatan waga shekarar za ta zuwa ta zo mu da kwanciyar hankali da shin daɗi da imani da ilimi kuma Allah ya sa mu gane mai junanmu ya kama mu tsaro ga dukkan kasashenmu na duniya baki daya ina gaida dukkan 'yan kulab da 'yan fadodi na Nijar baki daya da na Nijeriya da ma na ƙasashen Ghana da sauransu hamma Amerika da Jamus da fatan alkhairi gare ku muna muku godiya muna fatan wannan shekarar za ta zawa kuma insha Allahu mu gani lahiya mu ta bana kwanciyar hankali da jin daɗi Allah ya mun kuma cika da imani in lokacin mai azu biyu Amerika na gode. Assalamu alaikum filin abar ya huce na gidan Radio Amurka. Da farko ina so a miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga Bamai Abubakar Yusufari, Shehu Adamu Rijau, Ado Salati Goma ga Nabi Rijau, Baban Yusura Gusau, Mahmud Salihu Kaura na Moda, Hafizu Balarabe Gusau, Isa Lawal Girgil Magajin Garin girgi Kwani Sanda Yunusari, Kinunu Sani Yunusari, Musa Shehu Yunusari, Nasiru Shehu Yunusari, Kaka Mai Yadi Damasak, Alhaji Umar Foreba Gashuwa, adam a adam gashiwa baba gana alhaji luciya wace kal baba gana alhaji dabo anguru husaini dangote ya karasuwa kadora digaga ɗan fulanin warji ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radiyon amurka mai warin jini da kuma ainihin daukaka gare mu mu yan kula da yan fada makida ni ne hamza ado diwashewa wanda aka yi sani da washewa wanda ke nan birnin maradi mai maganin gargajiya a jamhuriyar Nijar. Watan za mu yi amfani da wannan dama magai da dukkan 'yan kula da 'yan fadodi na nan garin maradi da na Nijar baki daya da na Afirka ta yamma baki dai. Gidan Radiyon Amerika muna godiya bisa ga kokarin da kuke na wannan shiri mai maganin hawan jini wanda ake ce ma ainihin shirin mai maganin hawan jini wanda ake da kowace asabar na ainihin tarihin mutane wanda suka yi abubuwan a zo a gani na ban mamaki watan labarin ne wanda ya ba ne dariya da kuma mamaki shine labarin wani bihillaci wanda ainihin da wani babar bare wanda bihillacin ya ɗauko ma babarbaran wasu kayan kwalabe ko kayan tangaram ana tafiya ana tafiya in ya aje ya huta ya karasa shi ya ajiye ya huta wanda yake ba labarin cewa in ainihin aka je aka mai to shi kuma akwai wata babba kyauta da zai mawanan bihillaci to a shi a garshe kyautar zai mai irin ta mace ta bare bari to a garshe dai shi ma bihillacin rama dan ka in tahir dogon bayani sai ya buga tangaram din da kasa ya wace kenan aka tashi a tuta babu shi <laughs> babbar bare bai samu tangaram din shi ba shi kuma bai hillaci da ya fahimci ba ta kyauta ba ce za a mai illa barbar shi ne za a mai irin namu na abokan wasa saboda haka wannan bayani da wannan shiri da aka yi a radiyon amurka wannan shiri mai magana hawan jini gaskiya ya burge mu kuma ya ci sunan shi mai magana hawan jinin muna gaida sabon sarki na maradi sultan muna gaida zara'a dan hila na metambola alheri ya mugunta shugaban kulab zaɓi sankana afirka baki daya kuma shugaban kulab zaɓi sankana nijar muna gaida duka yan kulab da yan farodi kamar sai iri sani rekis da shugaba matsayi wanda muka dora rikon gwari a yanzu shugaba dahir bidal gidan radiyon amurka muna godiya kwarai kuma muna jinjina a kwarai Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Abdu Umar Madu wanda aka fi sani da Abdu Kamfani daga Difa a zamburiyar Nijar. Biyoyi dukkanin shirye-shiryen ku na sashen Hausa yana kayatar ni yana kayatar da ni musamman ma shirin a bari ya huce na kowane mako ranar Asabar ina dakon ku ina sauraron ku ɗari bisa ɗari dukkanin shirye-shirye na a bari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba wanda bai kayatar da ni ba musamman ma na kusa-kusan nan wanda dan sanda Eh, dan hulani ya bar sakon mari ko kuma bashin mari a wajen gifiyo kafin babban mare ya dawo wannan shiri ya kayatar da ni sosai musamman ma dukkanin labarin da kuke badawa labarin ne wanda bahulla ce da barbare kuma bahulla ce kullum shine nake gani ana eh, kwara sosai saboda haka biyoyi shirin ku yana birge ni ina da dukkanin ma'aikatanku ku wanda suke cikin eh, biyoyi gaba daya salam biyoyi hausa hilin abar ya huce ina maku fatan alheri allah shi taimako ai shirye-shiryenku na wanda ya gabata ai suna da dama suna da dama har mutum yake zai kawo wani to sai ya tsaya ya dubi-dubi saboda shirye-shiryen naku kuna dama don haka ina maku fatan alheri suna na injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Niger. alheri mama amal Allah shi taimako da baba ya ko makeri ina muku fatan alheri Allah shi ba da nasara yau ma baba ga eh. labarin da ya zama zakara salamu alaikum sashen hausa na voa mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe da fatan dukkanin ma'abuta sauraron wannan fili na bari ya huce kowa na lafiya to bismillah <laughs> ta yau bar gida Grace Alheri Audu da sauran masu da sauran masu mu. Labarin mu a yau shine mai taken bulalar dogarai ta hana a zagi sarki. Wato wani sarki ne a ƙasar Hausa yake da makaɗansa. Waɗannan makaɗa a kullum duk sati za su zo ranar Alhamis da daddare sarki ya fito ƙofar fada ɗora musu kujera ya zauna sauran dogarai da fadawa a zagaye da sauran mutanen gari waɗannan makaɗa su yi masa waƙa su yi waƙoƙi a yaba a yi jinjina su yi salama su tafi haka duk sati haka suke yi to amma shi sarki saboda yana ganin makaɗa ne na gida ba ya musu alheri ba ya musu kyauta amma idan wasu baƙin makaɗa da maroƙa suka zo suka yi waƙoƙinsu da roƙonsu sarki sai ya sallame su haka ake ta tafiya haka ake tafiya wannan mawaƙan sun yi ta yi wa sarki zambo da habaici domin dai ya gane sarki dai bai gane ba, ko kuma ya gane amma dai babu wani abu da ya canza da suke samu. Wani lokacin su yi zamo su ce masa kankaman na kamudu ba mai amfana da kai, sarki bai gane ba. Wani lokacin su ce wato inuwar giginya na nesa kasha, sarki bai gane ba. Wani lokacin a yi masa zambo a ce bishiya gidana inuwa gidan wani, duk da sarki bai gane ba. haka aka yi tafiya a ranan makaɗan nan sai suka yi shawara suka ce kai ya kamata su zo su zagi sarki ƙarara duk iyaka ya kore su shikenan dai sun huta to haka aka yi da aka zo ranar kiɗe ta zo aka zagaye aka cika wuri ga sarki ya zo ya zauna ga dogarai da fadawa dogarai da bulolinsu su ma sun kishin gida sun zazzauna sun gigincira a gefen sarki sarkin makaɗa ya fito tare da jama'arsa, sankiransa ya fito shi ma ya zuga shi ya zuga shi, zo ka yi kai ka kai ka iya, kai ne sarkin makaɗa waye waye ga fasaha ga menene, kai ka zo ka yi fasaha duk komi ta fanjama fanjam, ka faɗi abin da za ka faɗi komi ya faru ya faru, faɗa mana mu ji daɗi ko kada mu ji daɗi, kai ne ka iya kaza kaza ya zuga shi ya zuga shi. To shine sarkin makaɗa sai ya zo amma kai san kira bayan ka gama zuga sai ka koma can gefe inda ba mutane sosai sai ka tsaya sarkin makaɗa da ya zo ya lura dai ga dogarai ainihin gida ga buloli zabga-zabga kuma sai lura san kira ya zuga shi amma ya koma can gefe yanda ko da wuri ya hargitse dai zai samu ya gudu da sauri sarkin makaɗa kuma gashi an zo gashi sai ya rasa yadda zai yi ya ga cewa to kai da dai an aje za a yi zagi to bari zai ya fito ya zage amma kuma in ya duba ya ga buloli na ainihin dogarai sai ya kasa to gashi an zo gashi gashi jama'a suna saurare to shine sai ya zo sai ya fara waka yana so ya zage sarki sai ce sarki dan dan dan sarki dan dan in ya duba ya ga dogarai da buloli ya san tabbas in ya zage sarki to kafin ya kubuta jikinsa zai tsami wuri fili zai fage sai ya ce sarki ɗan ɗan ɗan yana so ya samo wata zagi wani zagi ko wata shari'a mai maiko ya ɗora wa sarki amma yana jin tsoron abin da zai biyo baya daga dogarai sarki ɗan ɗan ɗan to <laughs> kai san su makan su mawaƙa suna da nasu a wato sarakuna a cikin wato tawagarsu akwai irin su cire man kiɗi a marafan kiɗi zacin kiɗi, daudin kiɗi da sauransu. To sai marafan kiɗi ya lura cewa lalle sarkin mawaƙa ba zai iya faɗin abin da suka shirya ba na zagi. To, ya zo ya ce sarki ɗan ɗan ana so a ce ɗan kaza kaza amma ba zai yiwu ba. Shi ne sai marafan kiɗi sai ya zo ya ce sarki ɗan sarauta kaka ne ɗan sarauta baba ne ɗan sarauta ɗan ɗane ɗan sarauta jika ne ɗan sarauta. <laughs> sai jama'a suka ɗauka da tafi sun ɗauka wata hikima ce amma alhali <laughs> su sun san su da sun san abin da ya faru ainihin bulala ce ta hana su zage sarki to sai da aka tashi <laughs> bayan wuri ya riga ya yi fage ya abin da aka gama wake-wake shi ne sai sarki ya ce a kira su aka je ya shiga da su fada ya ce sarki makaɗa me ya faru yau ya ce raka da ba abin da ya faru ce a faɗa man gaskiya akwai abin da aka aka yi niyya ya ce to gaskiya ranka da mun sha muna taima kiɗa muna taimaka waƙa amma mu ba ma mora komi sai dai baƙi idan sun zo su suke mora gashi mun yi ta habaici mun yi ta zambo duk dai ba ka gane ba to shine muka yanke shawara cewa lalle mu zo mu zage ka a fili iyaka dai ka kore mu shikenan mun huta mun bar fadar ka sai mu yi wajen wani sarki to yake sarakuna suna da hikima shine sai ya ce musu a ai da kai haka da kuma ka ɓata rawarka da tsalle saboda dama ina gwada ku ne in ga hakurin ku da juriyar ku kuma ai yau ne na yi niyyar sallama ku don haka an shirya doki da sirdi da riguna da za a baku lallai da yi haka da ka bata rawarka da tsalle don haka ka zo da safe ka karbi sallama ku to kun ji ainihin yadda bulala dogarai ta hana a zagi sarki. baba <laughs> eto labari da ƙarshe a shekara ta eh, dubu kuwa wannan na musamman ne na ƙarshen shekara ne ka an ƙara ta shekara da kyau ƙwarar kuwa ta ba da ni Allah nuna mana ta baɗin mm. baɗin baɗaɗa amin summa eh, amin yawwa Allah nuna mana sabon shekara ya mm. kuma sa ta zama shekara mai amfani a gare mu duka amin summa amin Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Amin. To yanzu a madadin? Baba Yakubu Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a cikin shekarar nan ta uku idan Allah Ubangiji ya nuna mana.